Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Lahadi, 23 ga watan Ramadan, ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da ishirin ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a, al'isnai a shari'a su'alun wa jawab, wallafan Abdurrahman bin Sa'ad bin Ali a shafari, Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. A karatun da ya gabata, Malam ya yi tambayan farko kuma ya ba mu ansa, dangane da abin da ya shafi suwaye ‘yan shi'a, waye ɗan shi'a. Wani irin aƙida mutum yake cewa ya zama ɗan shi'a. Malam ya bayyana mana wannan a cikin littattafan ‘yan shi'an da bayanin da malamansu suka yi, ga bayani a bakin mai ita, ai ya fi daɗi. Tambaya na biyu, as-su'alu thani ma aslu نشأة mazhabin shi'i ma أصل menene asali na nash'atul mazhabi shi'i abin da ya haɓa ko ya gina ko ya ƙirƙiro wannan ƙazamin manhaji da wannan ƙazamin mazhabi da wannan mummunar aƙida na shi'anci. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Yaushe ne sannan waye asalin wanda ya ƙirƙira abin waye asali An sa malaci alƙaular Raje, zance wanda malamai suka gini suka yadda suka amince suka karkata a kai ladal muhakkikin a wajen malamai muhakkikai ina son ku tsaya ku fahimci wannan kalmar ba wai a ce malami ya magana ko ya rubutu ko ya surutu wai shine malami malami shine muhakkiki idan maganganu guda biyu uku goma ɗari sun zo masu karo da juna zai zo zai haɗa maka su duka in ya haɗe maka su waje ɗaya ko sai kuma ya fitar maka cewa wannan ita ce daidai sauran duk zai ba sa ansa su na ilimi to in yi wannan to shikenan daga nan sai a ce an samar da abin nan ta haƙiƙi na al'amari Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa annan lazi gharasahu kaga wanda ya dasa wannan aƙida ta shi'anci wa azharahu kuma ya fito da shi ma'ana bayan ya dasa ya hasa ƙwan, kuma ya ƙyanƙyashe ya yaɗa shi huwa abdullahi Bona saba al-yahudi shine abdullahi ɗan saba al-yahudi kun ji gaskiya ku alhaƙula ta ta'addad duk maganganun da muka karanta a cikin alintisar da maganganun cikin al'awasim da maganganun da muka karanta a cikin almelal da wanda ke cikin alfarƙu bayan sun yi daidai da abin da ke cikin nan bal wa haza ma'tarafat bihi kutubul mazhabi shi'i nafsuha wannan ma maganan to ita ce ƙarara abin da littattafai na mazhabi na shi'anci ya ambata su da kansu sun ce abla ɗan saba al-yahudi ne wanda ya ƙirƙirar masu wannan addini nasu na shi'a na zage sirkai da raina sahabban annabi kuna gano wannan to ne sai mala yake cewa wa qad nassat ala annabna saba haƙiƙa an zo da nasi ƙarara cewa shi ɗan saba al-yahudi huwa awwalu man ashhara al-qawla bi imamati ali shine wanda ya shahara kuma ya yada ya baza maganan da ke cewa babu wanda yake ya cancanta ya zama khalifa bayan annabi kuma imaman musulmi sai sayyidina ali radiyallahu anhu wa hazihi kun ga wannan aqidar aqidatun nassi ala ali bil imama ita ce aqidan da ke cewa nassi ne annabi ya karantar karara cewa sayyidina ali shine wanda zai zama imami khalifa jagoran musulmi bayan annabi asalin kun ji inda maganar ta samo asali abla dan saba al-yahudi Shi ne wanda ya ƙirƙiri wannan bala'i tun asali ya zo ya ɗaura ma al'umma ya gina masu ya tabbatar da su a kai Allah ya sauwaka wahiya asasu tashayyu'i wannan shi shine asas jigo foundation na shi'anci cewa aliyu shi ne khalifa da nasi to shi ne farko inda za a tambaye ka menene farkon abin da ya fara gina shi an ci, sai ka ce da'awan cewa aliyu shine khalifa da nasi wane ne ya fara ƙirƙirar wannan maganar sai ka ce abdullahi ɗan saba al-yahudi a wata shekara sai ka ce shekara ta shida da mulkin Sayyidina Uthman <clears throat> sannan ya musulunta sannan ya fara baza wannan bala'in har annabi ya rasu ba a da wannan labarin magana a musulunci abubakar ya gama zamanin shi umar ya gama zamanin shi aliyu ya zo ya fara usman ya fara zamanin shekara shida sannan ba yahudan nan ya zo ya musulunta sai ya wuce gaban musulmi ya ce ya ma fi sanin abin da annabi ya karantar sanda yana can a arnan shi kuna fahimtar wannan da kyau duk in ka ga ruɗani cikin al'amarin addini da zamantakewan jama'a ko wanda ya zo daga baya ne bai san wahalan da aka yi aka gina abin ba kawai ya tsinci abin ne dare ɗaya an gama gyara abin kawai ya hau zai mora to bai ki ya ɓata ba kuma wallahi yana ɓata haka zai komo gaban ku ya zo zana turus ba ganin yaro uban ya je ya sha wahala ya nemo abinci ya kawo uwan ta gyara ta sha wahala wajen dafawa tana tattarawa ta miƙa mashi in ya fushi sai ɗauki farantin ya watsar washi a dole ya yi mi? ya yi fushi ya yi zuciya yana gamawa an ji maji yunwa kuma sai zo ya tsaya cewa ba wani abinci amma wa ya ɓata wancan abincin bai san darajar wahalan da aka yi wajen nemo shi ba duk wanda kaga yana ma addini illa ko bai san wahalan da aka ci wajen gina addinin ba bai san shi ba gani yake kawo mutanen sun taru ne dare ɗaya to shi ma in yi hayaniya za zo su taru bai san me aka yi ba kuna fahimtar wannan da kyau duk wanda suke hayaniya yanzu a cikin ƙungiyoyi na addini ka je ka bincika ba wanda aka kafa ƙungiyan da su tun farko ko sun mutu ko an daina yayinsu waɗanda suke yanzu suke wasu abubuwa ko sun tsinci aikin a sama ne yasa suke tada ƙura a ciki Allah ya kiyaye yanzu gaga abu ɗan Saba bai san yadda a gina addini ba amma yanzu ya wuce gaba ya ce ba wanda ya san karatun addini sewa Allah shi kyauta to sai ce wa kama ƙalat? bi annahu awwalu man azhara da'ana fi ashabi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ma kamar yadda aka ce shine a bakin shi aka fara jin suka da zagi da tsinuwa da raini dangane da sirrikan nan na annabi abubakar wa umar wa usman radiyallahu anhum ajma'in ba taɓa jin fa zagin abubakar zamanin annabi ba ba a taɓa jin zagin waɗannan sabai a zamanin Umar ba, haka zamanin Abubakar, haka farkon shekara shida na zamanin khalifancin Sayyidina Usman, ba a da labarin zagin wani sahabi kwata-kwata. Sai lokacin da wannan ba Yahudan ya zo ya musulunta kawai sai aka fara jin zagin Abubakar da Umar da Usman a bakin shi. Kuma dama su ‘yan shi'a da Yahudawa addinin iri ɗaya ne za ka zo ka ci. shi duk wani mai mutunci suke zagi idan da akwai karuwa unguwa to ɗan shi'a da ba yahudi ba zai zage ta ba ba ma ruwan shi da ita in akwai kawali da ɗan daudu in akwai ɓarawo da mashayi duk waɗannan ba ruwansu amma in aka ce ga wani malami na gina addini ko to duk wani zunubin duniya da aka yi tun farkon yinta har wanda za a yi nan gaba zuwa tashin kiyama za su dunkula su jefa mashi sau dama su ɗabi'unsu shine ɓanna a bayan ƙasa ba gyara ba to su ko malamai masu gyara ne ba maɓannata ba to in ku aka bar malamai da mutuncinsu da aikinsu da ƙwazansu aka bar mutane na iya sauraronsu to ɓannan waɗancan maɓannatan ba zai samu gindin zama ba kun ji dalilin zagin ba wani abu ba ne Allah shi kyauta wa huwa awwalu man azhara al-qawla bil raja'a kuma shi wannan Abdullahi dan Saba al-Yahudi shine farkon wanda aka fara jin maganan ar-raja'a cewa Ali zai dawo duniya a bakin shi aka fara ji yanzu a ƙidan duk wani ɗan shi'a cewa sayyadi Ali zai me zai dawo duniyan nan wannan kidan duk wani dan shi'a ne wa qala bil uluhiyyati ali radiyallahu anhu kuma a bakin shi aka fara jin wai sai da na aliyu Allah ne a bakin shi aka fara ji to yanzu wannan abubuwan ka harɗa su gaba ɗaya na farko cewa wai nassi ne annabi ya girka cewa sayyidina ali khalifa ne bayan shi sannan na biyu sai a ƙidan zagin sahabbai na uku sai a ƙidan cewa sayyidina ali zai dawo duniyan nan na hudu sai a ƙidan cewa na ali ya Allah ne kaga waɗannan su ne kayan aikin da ya gina shi sa addinin shi'a addinin shi'a an gina shi a bisa rukunne guda hudu ne za mu ji na biyar ɗin kamar yadda addinin musulunci ya gina kan shika-shike guda nawa guda biyar haka addinin shi a ya ginu kuma waɗannan abubuwan ko ku riƙe su gani kowa ya ƙoƙari ya tabbatar da ya kiyaye su ya haddace su wa ƙala allamatuhum alhassanin naubakti akwai ɗaya daga cikin babban malamansu kuma wanda suke ji da shi nau'bakti duk waɗannan ku in ka ce wai sanda suke rayuwa a duniyan nan a gaya maka wani gudunmawa da suka ba addinin Allah sai ga babu wani gudunmawa amma ga ce a zo da ɓanna da gada da suka yi za ka iya cika buhu ɗari da shi yanzu a iya zagin Bukhari da Muslim da Maluku da Shafi ɗan shi a zai iya wannan amma idan da za ka zo ka faɗi kuskuren wannan malamin nasu ko za su ce tun da kake a duniya kake ƙin jinin malaman musulunci mun gano wannan da kyau ko to su waɗannan asaba ko shine sai mala ya ce asaba'iyya ashabu abdullahi bin saba su ne mutanen abdullahi Dan saba wa kana mimman azhara ta'ana ala abi bakarin wannan malamin shi ne fake faɗin wannan maganar cewa a bakin auladan ɗan Saba da gayyan shi aka fara jin zagin Abubakar wa Umar wa Usman. Tun da ake zamanin annaba har zuwa lokacin da ya zo musulunta ba a taba jin zagin waɗannan mutanen ba. An fara jin zaginsu ne a bakin shi. Ku gano wannan da kyau ku? Wasu sahaba da kuma zagin sahabbai, wata barra minhum kuma ya bayyana shi ba shi ba su sai a tambaye shi a duniyar musulunci kai ne wa in ka ce baka ba su waye kai wa ƙale ce inna aliyan alaihi salam mara bi zalika ya ce aliyu ne ba shi umarni ya haka kaga ƙarya kusa da gida aliyu yana ina yana fanan jama'a duk ɗan bid'a maƙiyin Allah ko kullum yana yin ƙarya kusa da gida zai buɗe baki ya faɗi maganganu na ƙarerayi duniya na jin shi wannan shine da'abul mubtadi'a tun da kaga dai yanzu ina ya ga ali yana ganin shi a gare ce ali ya sa shi fa akhadahu aliyun sai sayyidina ali ya sa aka kamo shi fasa alahu an qawlihi haza ya tambaye shi game da wannan magana nashi yanzu daga daidai nan magana no bakhti sayyidina ali na zagin sahabbai da ya ji mai zagin sahabban ma me yayi yanzu ka'ida abin da gwamnati ya kamata ta yi kenan duk mai zagin sahabi a kama shi ba wai a bashi na shan ruwa ba fasa'alahu an qaulihi haza sayyidina ali tambaye shi game da wannan magana nashi fa ƙarra bihi ya tabbatar da maganan fa amara bi nan sai na ali ce a ji a kashe shi to za mu zo ku take maganan na anan kamar yadda ya take ta an yi sa'an kashe abladan saba al-yahudi da aka ce a kashe shi gashi ya zo a cikin littafin firku shi'a shafi na hamsin ikhtilafu shi'a al'alawiyya akwai shi'a al'alawiyya su ne waɗannan 'yan shi'a da ke ƙasan suriya wanda bashar al-assad yake ɗaya daga cikinsu bangare ne na imamiyya al'isna a shari'a fa duk su ne maimakon ja'afariya ne sai ana ce masu alawiyya kawai to da wannan suka fi shahara to shi ne ce ba da katil amirul mu'minin ali salam as lil Hassan bin musa an littafin shi ne min shuyukhihim fil karni salis al-hijri yana daga cikin manya-manyan malaman shi'a da suka rayu a karni na uku na hijira to shi ya fara cewa ga wanda ya fara ƙirƙiran zagin sahabbai ƙarara kuma yana cikin littafin shi in dan shi ya ce mu ba mu zagin bai sai ka ce yaushe ka fara shi an kuma yaushe ka fara taqiyan da kai da babban malamin ku alhassan annobakti maganan wa za mu ɗauka sai ce tashi ba za a ɗauke na hassan annobakti ba har ma zai iya zagin maka shi saboda taƙiyya za ka iya zama da ɗan shi'a kullum garin Allah ya waye zagi zazzaki so goma in ya shiga ɗaki ya yi isi gifari zai ƙoƙarin yi maka wannan ne a matsayin shigo-shigo ba zurfi daga ce wa na ba ɗan shi'a ba ne sai ka ɗauki ‘yar da yake nema ka ba shi sai ce maka wallah ya gane ya yi kuskure ashe za zaki waliyi ne amma ka sa akwai waliye iri biyu ko sai ka samu littafin alfurkan ina fatan mun gano wannan da kyau akwai baina auliya illahi wa auliya shaitan to sai yake cewa ila an kala har zuwa inda nobakti yake cewa wahaka jama'atun min ahalil ilimi min ashabi ali alaihi salam da yawa daga cikin malamai masana daga almajiran ali na kusa da shi sun ba da wannan labarin wani labari kafin mu ji labarin malam anan da ya ce alaihi salam abin ke cikin littafin naubakati kenan don wannan ɗabi'an ‘yan shi'a ne. Cin da malai yana ɗauko magana daga wajensu ne, to abin da suka faɗi ƙeƙe da ƙeƙe shi za a faɗa. Amma shi in zai yi magana za ka ja cewa radiyallahu anhu, ya mai taraddi kamar yadda dama shi ne ƙa'idan a yi taraddi ɗin. Cewa anna Abdullahi bin Saba, cewa shi wannan Abdullahi ɗan Saba ɗin kana Yahudiyan. dama can fa ba Yahudi ne fa aslama ya zo ya musulunta wa wala aliyan alaihi salam sai ya zo ya matse yadda Ali ya jibince shi wa kana ya ƙolo wa huwa ala tihi tun kafin ya musulunta yana ba Yahudan shi an san shi yana faɗi fi Yosha bunu nun dangane da Yosha ɗan non, ba da Musa alaihi salam bi hazil makala yana faɗin cewa yushe'u shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza an san shi da waɗannan ɗarkaniyan zancen tinkatu kun fahimci wannan ai ga a ƙasa yadda'i fi uluhiyya yana da'awan allantaka ga shi yushe'u ayyama tihi lokacin da yake ba yahudan shi su madda fi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai kuma yazo yi wannan da'awan ga sayyidina Ali ba adama ta zahar bil islami bayan da yazo ya bayyana cewa ai fashi musulmi ne to kuma sai aka ji wancan magana a bakin shi a bakin shi ne aka fara jin yushau dan nun annabi ne a bakin shi aka fara jin Ali ai Allah ne a bakin shi aka fara jin sayyidina alma Allah ne to ishar da malik ya ce bi hazil maqala ke. fa qala fi islamihi ba'da wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to san da yazo ya musulunta a zamanin annabi ba a taɓa jin wai al'ala ba ne, to bayan rasuwan annabi ne sai aka ji shi da wannan magana fi Ali alaihi salam ga sayyidina Ali bi misali zalika, irin maganan can da ya ce yushewu Allah ne, sai aka ji kuma yana cewa na alma Allah ne wa huwa awwalu man shahara alqawla bi fardi imamati ali alaihi salam shine farkon mutumin da aka samu ya ce farilla ne dole kowa ya imani ya gamsu ya yadda da khalifancin sayyidina ali wa azharar bara'a mun gani kuma ya zo ya bayyana cewa ai bara'a baran-baran min a ada'ihi daga makiyan Ali. Suwa makiyan Ali? Abubakar, Omar, Uthman da sauran sabon annabi. Haka suke, duk wanda ya matse su da mugun aƙidansu ko, to duk wani mutumin kirki za su ƙoƙarin koya mai gaba da wannan mutumin kirkin. Za su ce, dole inda za ka yadda da wane to sai ka ƙi wane. Wannan to ta ne na shi'a, sun ce la budda min wala illa mai bara ba zai taɓa yiwa ka so abubakar kuma kana son ali ba sai dai in dai kana son ali to kai ma abubakar mubara kai ma abubakar bara'a in kuma kana son abubakar dole ka yi bara'a da na ali to ai wannan theorin ne bush ya ɗauko cewa ko dai kana tare da mu ko kuma kana faɗa da mu amma ba ka taɓa zama a ajin tsakiya ba shi yasa ahlus sunna kana cewa ka yarda da abubakar ko to babban abin da za su fara cewa kai makiyin ali ne in ga a ah, ya aka yi na ƙi ali sai ce to me yasa kake san abubakar lazumin san abubakar ƙin ali lazumin san ali ƙin abubakar wannan tiyorin ba inda aka samu da sai wajen 'yan shi'a to shine yanzu 'yan kwangilan 'yan masuniya cikin musulmi suka ɗauko haka in dai kana tare da su to tabbas ko duk wanda ba su tare ka ƙi shi kawai dole ne wannan to barbaran tunanin shi'a ne shi za shi'a suna da kyakkyawan alaƙa da jawa. haka su ma ƙidansu yake Allah ya kiyaye musulmi da wannan musiba shi ne sai mala ya ce wa kashif mukhalifihi da kuma cin mutuncin duk wanda ake ganin ya saba na na ali ce za a mai fallasa za a mai tonin silili za a toza tashi duk shi aka fara jin yana masahabai haka wa hom. kuma shi ne wanda ya fara fitowa fili karara ya kalli sabon annabi ya kafarta su ko kunya babu to wancan bayani na biyu ba mu gama karanta shi mu koma sama ko inda yace zar. in ka neman gamsassun bayanai akan cewa shi ɗan saba shi ne wanda ya fara allatar da Ali kamar yadda a baya allatar da Yushau ɗan nun, ka karanta littafin Anwarun Nu'maniya, jiz'i na biyu, shafi na ɗari biyu da talatin da hudu, Nurun fi bayanin firak wa adiya ko wa adiyaniha sai littafin da ke bayani akan haskakawa ko ko babi. da ke bayani a kan cewa haskaka wajen bayanin firak wa adiyani har ƙungiyoyi da addinansu wama ya ta'allaku bihi minal muqaddamat da irin abubuwan da ke faruwa na shimfiɗa sharan fage wallewa haƙ da irin abubuwan da za a riskarsu. linu'uman lini'matillah abdul husayn al-musawi al-jaza'iri shi ya rubuta wannan littafin ni'matullah abdul hussein ji wani kafirci kaga abdul hussein abdul hassan abdul fatima abdul ali duk suna da irin waɗannan abubuwa na kafirci da suka zo suka yada kuma 'yan shi'an najeriya yanzu sun yi nisa a kan haka to sai ya ce ya rasu hijira da shekara 1112 wa wasafahu shaykhuhum Muhammad bin Hassan Hurul Amili akwai babban malamin da ya zo zai yi bayani dangane da shi wannan ni'matullah Abdul Hussein bin Musawi Aljazairi wanda shi wannan Hurul Amili ya rasu hijira na da shekara 1104 bi ƙaulihi da ya zo sai ke cewa fadilon wannan mutum ne mai falala alimun sannan malami ne masani, muhakkikon mai ta haƙiƙin zantattuka ne ya fitar da gaskiya fitar da bargurbi, amma a shi'a. Allama hamshaƙin malami ne, jalilon mai girman daraja, jalilul ƙadar yana da martaba a wajensu sosai. Amalul amili fi ulama'il jabal, amil. juz'i na biyu shafi na ɗari uku da talatin da shida lamban matsala na dubu ɗaya da talatin da biyar a nan ne da ya zo magana a kan shi ni'imatullahi jazairi ya mai wannan yabo da wannan kuri da cika baki a kan shi wai mai zagin sahabai ne wai shi ake ce mashi wai alamatul muhaqqiq Allah shi kyauta to ita wannan lamba na uku gata ma bainal qausaini mawjudun fi nushati kitabil firq shi'a lin nubakhti kalman da yasa ta a ya din ne yace wa akfaruhum ba cikin littafin ni'matul lail ba ne amma tana cikin littafin annubakhti ne wancan kun gano wannan da kyau ko da kuma littafin ƙummi shafi na 33 taƙiƙo Dr. Abdulmun'im Alhafani darul rashid suka buga littafin ɗaba'an farko a shekara ta 1412 yau shekara nawa da ya buga wannan ɗaba'an 23 23 Allah ya sa mu dace ko da 33 20 da yanzu ba mana dubu ɗaya da ɗari hudu ok to to to to shine sai mala yake cewa famin huna to daga nan ne ai fi kitabi firq shi'a lin nawbahati wal qummi shafin 33 taqiq abul kaza kaza famin huna a wani bugun amma anan sai ce famin huna qala man khalafa shi'a inna aslat tashayyu والربد مأخوذ من اليهود duk ƙungiyoyin da ba su yarda da shi'a ba su ne man halafa shi'a wanda suke karo da 'yan shi'a sai su fito ƙararar su faɗi cewa addinin shi'a addini ne wanda aka farauto aka roro shi daga addinin yahudanci kan firku shi'a shafi na hamsin ikhtilafi shi'a al'alawiyya ba da katil amir muminin ali alaihi salam as-saba'iyya duk malamin anan yawan nan bayani wannan littafin su ne a matsayin kan ɗalibin ilimi in ka sayin da za ka iya samu wannan littafin ku ka shiga ka samu su ka tara su sun ma zakar shehu shiyukhil mazhab a shi'i sa'adul ƙummi sannan babban shehin shehunan mazhabin shi'a mai suna sa'adul ƙummi ya yi bayani cewa mawakifu bin saba al-yahudi shi wannan matsayin ibn saba al-yahudi hina ma balagahu mauta Ali radiyallahu anhu yayin da labarin mutuwan Ali ya same shi haisu da'a annahu lam yamut nan take sai ce Ali ba mutuwa yayi ba wa qala bi raja'atihi wa galafihi kuma yace yana nan zai dawo kuma ya zarfafa wajen yin maganganu iri-iri marasa kan gado marasa daɗi wanda yake tabbatar da cewa ali zai da za ka zo inda ya maganganun a gaba yanzu an fara tsakura maka ne wannan bayani ce karanta maqalat wal firaq shafi na goma zuwa na ishirin da ɗaya da sa'ad bin abdullah al-ash'ari al wanda ya rasu hijira shekara ɗari uku da ɗaya wa yunzur ikhtiyar ma’arifatar rijalil ma'aruf birjalil kashi, al-ma'aruf birjalil kash malai ce ka duba littafin ikhtiyar ma'rifatar rijal littafi ne kamar jarhuwar ta'adil kamar ta'azibu ta'azib a wajen ahlus sunna wanda yake tantance mazaji amma an fi sanin shi da rijalal kashi fi muhammadin kashi wanda ya rasu hijira shekara 350 malicin li'abi ja'far muhammad bin hassan at-tusi wanda ya rasu hijira shekara 460 ya faɗi maganan nan a lambar matsala ta 174 kan su masail na malamansa hadisi suke cewa a jiz'i na biyu shafi na 191 ya ce abla ɗan saba wa ƙala muhammad bin ali al-ardibili wanda ya rasu jana shekara 1101 fi jami'in riwaya fi jami'in riwati wa izahati listibahat ko lishtibahat an turqil isnad duk littafi ne na tantance littattafansu in farko shafi na biyar babul ain abla ɗan saba ghalin mal'un shi da kanshi dan shi'a ne ce ya wuce gona da iri tsinanni harraqahu amirul mu'minin alayhi salam bin nar sayyidina ali ne kona shi da wuta kana yaz'umu anna aliyan alaihi salam innahu ilah yana riya cewa sayyidina ali Allah ne wa annahu nabiyyun kuma lokaci ce annabi ne la'anahu Allah Allah ya tsine mai albarka Allah zai raja ilal kufuri wa azharan gulu ya yarda ya koma ma addinin shi na kafirci amma dan ya bata addinin musulmi sai ya zo ya bayyana wannan kangara cikin musulmi shi za ku yi hankali da haka suke in abin da suka zo nema ba samu ba shine sai su yada irin wannan kangaran Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Asak, menene yake cewa